الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الله يوم السلام عليكم ورحمة الله idan ba mun saba darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 180 cif cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf wato karshen fadin Allah ta'ala ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يوكم ذا متاف فرقم آية تقريد ثمانين لك فدل الله تعالى وممن خلقنا أمة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة أمة يهدين بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا lalle daga cikin waɗanda muka halitta ummatun akwai waɗansu jama'a ya haduna bil haqqi da ke shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyan nan suke yin adalci imma cikin maganganunsu ko cikin hukunce su ko cikin ayyukansu adalci kuma ne dora kowane irin abu inda ya dace an gane ko kun ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nan ana magana ne da al'ummar annabi muhammad jira da amincin Allah da gaba da shi saboda me yake haka dan saboda a can baya ya ce wa min qaumi musa ummatin yahduna bil haqq wa bihi yadilun wato cikin mutanen annabi musa akwai wadansu mutanen da ya yahduna bil haqq suna shirye da mutane da gaskiya wa bihi yadilun kun kuma suna adalci da gaske to dan haka daga nan mun man kalaka na sai zanto ana nufin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fil hadith ma ne yake kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wani hadisi hadisin da annabi ke cewa la tazalu min ummati fa'ifatun ala al-haqq wata al'umma ba za ta zuke ba cikin al'umma ta zuka ga kan gaskiya suna kiran mutane zuwa gaskiya ila an yati amrullah har yanzu a lokacin da al'amarin Allah zai wannan hadisi ya zo cikin bukhari ya zo cikin muslim kuma ya zo da sifa daban-daban ko siga daban-daban a wata sigar annabi ya cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'a a wata riwaya hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalika wato wata al'umma wata jama'a cikin al'ummata ba za su guce ba a san gaskiya wanda ya ki taimakon wanda ya saba musu ragin taimakon nasu ko sabawan tasu ba za su fice su da komai ba haka za su tsaya akan gaskiya har sai kiyama ta zo sana kanta waɗannan mutane an fassara su da cewa su ne ma'abuta riko da hadisi su ne ma'abuta riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda zamani na ƙara nutsawa suna ƙara zama kaɗan kamar da annabi ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba ghuraba baki suke nuzza'un min al-qaba'il zakkar dangi ne cikin kowane dangi a samu daya a kan ruwa a samu daya kan a samu biyu haka suke ba su tsaya kan gaskiya taron yawan waɗanda suka saba ma gaskiya ba zai cutar da su ba rashin taimakon su ba zai cutar da su ba dan sun tabbatar cewa taimakon Allah suke jira Allah ta mu cikin wannan al'umma malaiku wa qila hum ulama a wani kaulin an ce sune malamai wa du'atu ila din da masu kira zuwa ga addinin Allah a takaice sune ahlul hadith ma abu tariqu da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin dukiyar su shine abin alfaharin su yayin da duk wani mai wani mutum ya alfahari da wani abin bi su suna alfahari ne da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da duk waɗansu mutane suka mayar da wani jagoran su su ba sai da kowa ya jagoran su ba sai manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ne ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yadin sai ta. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين والذين كذبوا بآياتنا وإن بسكت أليس آيوهم لأكي نجد آيوي سوني القرآن اللي جلما بترك الأمل إيه تهنير رجل من أيكي لدي منين سakamakon su sanar sadarijuhum da sannan za mu kama su a hankali istidraj shine al-akhd qalilan qalilan na'khudhum qalilan qalilan za mu dauke su a hankali a hankali ba wai daga zaran sun karyata Allah ko sun karyata manzon Allah ko sun yi zalunci ko sun yi ba daidai ba Allah zai dauke su ta iya yiwa suna zalunci Allah na ƙara haɓaka dukiyarsu yana ƙara ba su yaɗa yana ƙara ba su kwanciyar rai kaga mutum na saɓo kuma dukiyarsa na ƙara haɓaka to wannan abin da ake masa sai ya dauka kamar ya gabe da Allah ne ko ya dauka cewa ita duniyar ma sai an yi sabo ake samu ko ya dauka kamar Allah ya manta da shi ne Allah ko ba manta yayi da shi ba ya masa istidraji ne ta lala mai kamar sake sanastadrijuhum da sannu zamu danke su a hankali min aisu la ya'lamun ta inda ba su da masaniya wa umli lahum ina dan yi musu jinkiri ne al-imla shine al-imhan jinkirtawa mutum abu ba dan kamun manta da shi ba sai dan ka kama shi da cikakken laifinsa liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar allazina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yadurun domin a cika musu mudu kif na laifukan su gobe kiyama ba tare da kawai komai ba shi sai Allah ya kyale su ba zazzabi ba ciwon kai ba wahalar rayuwa komai suka sa gaba suna iya cin nasara a duniya ba shi ko suna sa ne Allah ke faɗa wa ta'ala wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مبين وأن بسوء Allah ce jinkirin da muke musu muna yi musu lidin su karowa kansu lodin zunubi walahum azabun muhin suna da azaba maulakanciya a gobe kiyama a takaice dai abin da ayar ke nuna mana yayin da ka tuna saban Allah Allah ya kyale ka ba zazzabi ba ciwon kai to izina ku cewa ubangiji baya kaunar ka izina ku cewa kana cikin fushin ubangiji da Allah na san ka sai dan ka da wata yar wahala da za ta saka dawo ko Allah kalli akan kire zunubin ka tunda manzon Allah ce ba wata wahala ko cuta da za ta shafi mummuni fa sai sai ta zanto kankaran zunubin su da ya taba yi to tunda ko aka kyale ka haka ba wahala to lalle akwai labari a baya wa umli ina musu dikiri ne in na kai bi matin lalle kai dina mai tsanani ne kadidul ba mai tsanani ba wanda zai iya daukar nauyin sai aya kada awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin kafirai suna tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai halin ka a talabijin wato akwai tabuwar hankali ko masul jin ko hauka ta tare da shi sai Allah ta cewa a wannan ne tafakkaru shin ba za su yi tuntun tuntuni ba fa ya'lamu dan su gane cewa ma bi sahibihim min jinna abokin sa fa babu halin ta tattare da shi wato shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba tabuwa ne ba abin da yake faɗa wahayi ne yake kisarwa daga Allah ya kamata su gane haka in huwa illa nadhirun mubin shi ba annabi sallallahu alaihi ba komai yake ya faci nazirun mai gargadi mubinun ko mai bayyana da gargadin sa a sarari ai bayyinul inzari wato mai matakar bayyana da gargadin ma'ana kiran su dai ke zuwa ga musulunci da gargadi da yake musu ba halin ka bane ba lalle ne gaskiya ne wahayi ne ya sanar da shi dukkan abin da yake faɗa wala Allah na alkawari da gidan aljanna da wanda suka yi tauhidi suka bi Allah wala Allah na alkawari da gidan wuta da razana zuwa da shi game da waɗanda suka yi shirka ko suka yi ayyukan sa amma ko alama ba ta kowa ce ta sarrafi a suhuba a nan gurin kaga suhuba ce ta kasancewar annabi yana tare da su a gari ɗaya ba a kan ce wani sahibin wani a larabci sahibukum idan ya zanto garin ku daya ko kuna kan addini iri ɗaya sai a ce sahibinka amma suhuba wadda take da ma'anarsa na islahi da harshen shari'a to wannan tana bukatun sharuɗa guda uku kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa shine mutum ya taɓa gamuwa da annabi a rayuwarsa kuma ya zanto ya yi imani da annabin sannan ya zanto ya mutu kan musulunci ba tare da ya ja baya ba irin wannan sa ce masa ne sahabi amma su huba ta yare kuwa ko da garin kuɗi da mutum za a ce sahabinka illa ya ba garin kuɗi ina Allah ke cewa ma da sahibi min jinna an gane ko qul inna ma a'idukum bi wahida أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم ما بصاحبكم من جنة في صحابكم معنى abokin zaman ku na gari daya ko abokin ku ta fuskar yan uwantaka ta bil adama ki mutum ne kuma mutane ko abokin zaman ku ta fuskar yare garin ku ba mahukaci ba duk Allah na kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da tuhumar da kafirai suke ba amma sahibukum bi majnun an gane ku amma su huba wanda suke da ma'ananta na shari'a shine mutum yayi abokanta da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da guda uku kamar yadda muka faɗa mutum ya taba gamuwa da annabi sannan ya zanto yayi imani da shi sannan ya zanto ya mutu akan haka duk mutumin da ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan ba za a kira shi da sunan sahabi ba amma ya gama da annabi bai yi imani da annabi ba har sai da annabi ya rasu ya bar duniya sannan daga baya sai ya shiga musulunci to wannan ba sahabi bane tabi'i ne tare da cewa gashi ya ga annabi dan bai riga yi imani da annabi ba an gane ko ko ya kasance mutum ya yi imani da annabi shi sun yi zamani ɗaya bai taɓa haɗuwa da annabi ba har annabi ya bar duniya to shi ma na sunan sa tabi kamar na gashi sarkin habasha da taɓa zuwa gama da annabi ga shi sun yi zamani da shi gashi ya yi imani da karfi ma ya mutu annabi ya masa salatu gaib amma duk da haka ba a jiran ta cikin sunan sahabbai sai dai a sa cikin tabi'ai dai shi sahabi dai bai samu sharɗin nan guda uku kamar da muka ambata na faɗa haka ne don saboda yawanci ɗan shiya suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi su ce ai sahabbai din ma annabi bai ji dadin zama da su ba sun tuhumci annabi da kaza Allah na kare shi ma ku wa ma sahibukum bi majnun wai wai nan gurin da sahabbai ake inji yan shi'a Allah ne ke cewa wai sahabbai wato sahabin kudin nan annabi ba ma hukunci bane ma'ana sahabbai sun tuhumce su kenan da kaza to kaga wannan shine rashin fahimtar larabci da tsabagen bigire ma ubangiji da bigire wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi mutumin da Allah ya zaba sama da kowa ya ba shi fasaha sama da kowa a ce ya zo duniya har ya tafi kiransa ba wanda ya amfana da shi sai mutum shida tun da a ra'ayin yan shi'a duk cikin sahabbai mutum shida ne kawai ba su yi ridda ba duk sauran sun yi ridda yanzu ko wani mai wa'azi ne ya zo gari ya zauna shekara ashirin da uku ya tashi a ce garin gaba ɗaya ba wanda ya amfana da wa'azin sai mutum shida ai za a tuhumce shi cewa bai iya wa'azi ba ko alal kalli bai iya mu'amala ba ko a ce gashi mutane sun sa masa amma daga baya sun koma baya za a tuhuke shi cewa bai iya tarbiyya ba bai iya rezo ba to ballan kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabatse yayi to yanzu idan ka ce kuma gashi annabi ya nuna cikin hadisi an bujuro masa da wata al'umma sai ga wani annabi da mutum daya sai ga wani annabi ba wanda ya imani da shi mutum biyu wani annabi ma ba kowa tare da shi dan sai ga wani annabi da mutane yiwu annabi ce ne tsammanin mutane na ne ko al'ummata ne sai aka ce Musa ne da al'ummar can kuma sai ga waɗansu jama'a masu tarin yau sai na ce su waye waɗannan sai aka ce al'ummar ne cikin su akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna gari gairi sa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bi gairi hisab to din girman Allah yanzu wannan alkawalin annabi ne cikin al'ummar za a samu mutum na dubu saba'in shi'a duk sun takaita sun kore sauran sai shida me yiwa ya iya magana da kai to ai abin da muke nufi a iya samun waɗansu a wanda suka zo bayan su wancan shirin sun ne suka kai amma sauran dubu saba'in da za a karamo al'ummar da za su wuto baya sai mutum ka saba alqur'ani dan in dai ku za ga aljanna da gairi hisabin lalle sun ila ana karan su zanto cikin wasabiqun ulai ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wanda Allah ke sallatin min al-awwalin wa qalilun wannan ko da yawa take a farkon al'umma yan kaɗan ne idan an zo karki to su waye farkon ba ta bai ba to ya kuma za su yi da wannan ayar ke dole su zaki yin dabara idan ma sun ce mutum da ne kaza sai mu ce yanzu za a yi duk gaba ɗaya annabi ya wa'azi ya kare ba wanda ya amfana da shi sai mutum shida kaga wannan tuhuma ce ga annabin kansa ga shi ko Allah madaukakin sarki ya faɗa masa tun yana dare cewa ya haɗa masa kai al'umma wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim suna da yawa mutum shida ba a kiransu da yawa suna kasra amma a yakin mu ne ni kadai wanda a shekara ta takwas bayan hijira aka yi Allah ya nuna sahabbai suna da yawa لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم يا ذا إذا Masu yawa ake guda jin ta ce kasra falam ta gune an ku sai an yanzu kuma dan kun fita yake ko da hakkun yawa ga fare alfahari cewa ga mun fito da yawa amma saboda yawan suka fita suka suka dogara ma cewa ai yau in dai dan yawa ake cin nasara shi kenan mun da mun ci galaba Allah ke falan tuguna an kuce an ubaqat alaikum al-ard wa rabbat thumma alaikum bi dhikri a take ne idan an ce sahabin mutane ana nufin wanda suke dari daya ko wanda kabila su daya ko wanda suke kan addini iri daya wannan a yaran larabci kenan amma sahabi a harshen shari'a shine wanda ya tare sharda nawa guda uku wanda wannan ayar ba ta nufin sahabi a harshen shari'a tana nufin sahabi a larabci a harshen larabci ita da sauran kawayenta ma da sahibikum min jinna wa ma sahibukum bi majnun da sauran ire-iren waɗannan ayoyi ma dalla sahibukum wa ma gawa da sauran ire-iren to suna magana akan as-suhbatul lughawiyya la tatakallamu hadhihi al-ayat an as-suhbatul shar'iyya kun bayyana ko awalam yatafakkaru ma bi min in sai aya ta gaba أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وعن عسى أن يكون قد اقترب عجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أو لم ينظروا سوء بس إيماني باكين بذات نظر إدوبا دوبا إرنا توكا إذنا في ملكوت السماوات a cikin mulkin sammai wal ardi da mulkin kasa su zura ido mana su ginin sama da abin da ke cikin ta na ababen halitta waɗanda suke da ban mamaki su duba kasa su ga abin da ke cikin ta na dangin ababen halitta waɗanda suke abin mamaki samuwar su ke nuna samuwar mahalicin su wanda ya siffanta da kudura da ilimi da sauran sufofi na kamala da sunaye mafiya kyau shine Allah ta'ala awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi kin ba za su yi duba ba cikin mulkin sama da kasa malakut mulk da malakut sun ba su daya sai da an yi karin wawan da ta'un lil mubalaga dan nuna zurfin mulkin ubangiji an gane ko wa ma khalaqa Allahu min shay'in kuma ba za su zura ido ba cikin irin abin da Allah ya halitta min shay'in na kowane irin abu bayanin lima wannan sai in din bayani ne kalmar madin din fa yastadillu bihi ala qudrati sanihi ai doban ababan halittar nan shine zai sa ka gane kudrar wanda yayi shi wa wahadaniyatihi da kadaituwar wanda yayi wannan ababan yanzu ko gini ka gani kafi ginin da tsawonsa da girmansa da kyawunsa da shi kadai ya isa kai izina ka gane maginin ya iya ko in bai iya ba yayin da duk ka katanga a karkace kwararren maginin ne ko wanda bai kware ba yayin da ka katanga ga ta yi tsawo kuma ga ta a miƙe santal sai ka riga kasan kwararren magini ne to idan ka kalli sama da kasa da irin ababen da ke cikin halitta ya kamata kenan wannan ya jagoranci mutum zuwa gane kudurar ubangiji da kuma fatan mulkinsa kuma sa'ilin nan kallon waɗannan kuma zai ƙara ka izina cewa ka gane kaɗaituwar Allah wajen yin domin da ba Allah ne ya kaɗaita wajen mallakar su ba al'adar mamallaka in wani ya mallaki kaza wani ya mallaki wani makamancinsa ko wanda ya fi nashi ko wanda yake kadan da nashi ko daidai da nashi sai an samu mai gasa tsakanin su da juna to idan an samu gasa wata rana kuma sai an kai da juna hari da haka tsakanin mamallaka kasa da kasa ake kai wa juna hari yakin kan iyaka tsakanin sarakunan da da kasa kaza da kasa kaza ake kai wa juna hari dan kowa yana da wani bangare na mulki irin abin da dan uwansa baya da shi wani idan an fi shi kuma yana son ya fada da nashi dan ya daidai da na wani ko dan ya fi iskar saura to da ya ce mamallakin sama daban mamallakin kasa daban mamallakin ruwa daban mamallakin wuta daban da barna ta faru da yawa mamallakin ruwa wata rana zai bude shi kawai ya rusa mamallakin wuta wata rana kuma ya bude ta aini bala shi kuma sai a yi wani wancan ya yi rusa kuma da abin da zai faru in mai mallakar sama da mai mallakar kasa daban-daban ne da mamallakin kasa wata rana zai fiki ya gina fito da tsirrai ko da na saman ya zubo da ruwa ko wata rana wanda ke mamallakin saman ya fata da yake da zo ya dina zubar da ruwa kai shuka ta amma sai gaba ɗaya sama da kasa suke tafiya cikin tsari mai ban kaye dare da rana suke tafiya suke musayar aiki cikin tsari mai ban kaye da ban mamaki dan saboda mamallakin su guda ɗaya ne suna bin umarni guda ɗaya ne masdarul amri wahid masdarin umarnin daga wuri ɗaya Dan haka da a ce sama da kasa akwai waɗansu wanda ba Allah ba wanda suke da tawa irin ta Allah me zai faru law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadat da gaba ɗin sun rufe da sun lalace tsarin ya wargaje amma samuwar adin haka tsarin bai wargaje ba ke nuna mamallakin guda ɗaya ne to shine izinin da ake so dan adam ya dauka ko da bai yi musulunci ba ai yana da hankali da Allah ya halitta shi da shi yana da hankalin ko da bai san wani Qur'ani ko hadisi ba awalan yanzuru fi malakuti samawati wal ardi kin ba za su duba cikin mulkin sama da kasa ba wa ma khalaqallahu min shay'in da dukkan abin da Allah ya halitta na wani irin abu da kake gani ko wanda kake jin sautin sa ai ya kamata su yi izina akan wannan wa an asa an yakuna kad tara ba ajaluhum shin kuma ba za su yi tunani ba su gane cewa asa ya fusata an yakuna kadaki duk ajrahum akil ajalin su yazo kusa ma'ana tun da har aka haife su suka dade tun suna shan mama har suka fara rarrafe suna tatata har suka fara tafiya har suka girma suka zama mutane kuma ashe ya kamata su gane mutuwa kuma za ta yi domin suna kallon shuka su ga sun je sun shuka da kansu suna jira ta fito shuka ta fito an je an fara tiran haki haki ya girma an je an yi noma an gare noma an zo an yi maimai an gama maimai an tsaya ana jiran har an fara kare tumu har an yi girgi har an kwantar da ta kasa har an yanke har an tashi har an kai kaza to wannan abin yana da karfe kenan duk abin da ya faro zango zango zai kai ina zango na karshe wanda daga shi babu wani zango to wannan sai ta su gane a sai ajalin mu na kusa kun raba mu aka samar da mu da aka samar da mu da muna yara sai muka girma wato ya kamata dukkan hankali ya wannan tunanin ko da ba aya a matsayin sa na mai hankali shine wa an asa an yakuna qad kasara ajaluhum kuma ya kamata su yi tunanin cewa lalle ya kusata a sai ajalin su na dabda su mutuwa na nan dabda su fa yamutu shin ba za su jira su mutu suna kafare ba fa yasiru ila nar su koma makomarsu ta zama ita ce wuta ai idan sun yi wannan tunani ba za su yi wannan sakina dafi ba fa yubadiru ila iman dan nan za ka sun yi gaggawa ne zuwa ga imani sai Allah ya fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani hadisi ne kuma za su yi imani bayanci ki ba'dahu bayan ki alqur'ani ne girma to abin da ake nufi da hadis a nan gurin shine hadis a larabci ma'ana fa bi ayi hadisin da wani sabon abu ne za su yi imani ba'dahu bayan abin da alqur'ani ya zo da shi bayan alqur'ani da wani sabon abu za su yi imani kaga wannan ayar ɗin qur'ani qur'aniyun suna kafa hujja da ita kace da wannan ke nuna kenan ba ya dama da hadisi ba dan Allah ya tafi hadisin da wani hadisi ba da hu bayan qur'ani yau da za su yi imani a zan ita ce fassara ta san rai ko fassara ta jahilci domin ita kalmar hadis tana da ma'ananta a larabci tana da ma'ananta a harshen shari'a idan an ce hadis a shi ne sabon abu wato kishiyar tsoho ke idan ka ce hada kitabul hadis daidai ka da ka ce hada kitabun gadi kana da sabon littafi an gane ko to sabon abu wanda da babu shi kenan to shi kuma hadisi abu za a ce sabo ne wanda da babu shi ba domin ta faɗa da ka fada suka zo da alqur'ani laqad utihi qur'ana wa mislahu ma tare aka saukar da shi da alqur'ani yadda qur'ani ba zai tuhunta hadisi bai ce hadisi sabon abu ne hadisi ma ba da dama ya tuhunta alqur'ani ya ce alqur'ani ne ne sabon abu ne dan tare suka zo da juna tare annabi ya karantar da su kafada da kafada tare aka saukar da shi a kansu wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya saukar da alkitab a kanka Allah ya saukar da alhikima a kanka don ma'abuta ilimi lokacin sahabbai da tabi'ai sun tafi bisa da cewa abinda ake nufi da alkitab alqur'ani abinda ake nufi da alhikima shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan su kuma saukakku ne daga sama wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata haka har goranta wa matan annabi da Allah yayi ba qur'ani kadai ya goranta musu ba har hadisi Allah ya goranta musu ya goranta musu wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati inna allaha kana latifan khabira ku tuna irin abin da yake karantawa a dakunan min ayati llahi na ayoyin Allah sune ne alqur'ani mai girma wal hikmati da kuma hikima sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aikin da annabi yake ya koyar da qur'ani ya koyar da hadisi nan take huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون duk waɗannan ayoyi suna tafiya ka faɗa da ka faɗa qur'ani da hadisi a jere da juna a kenan alhadis a larabce sabon abu amma alhadith a yaren shari'ar musulunci ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam قولا او فعلا او تقريرا او وصفا خلقيا او خلقيا شنو دو ابين da aka jingina ma annabi na magana a ce annabi ya ce kaza ko na aiki a ce annabi ya aika kaza ko abin da aka yi a gaban sa bai hana ba cewa an yi abu kaza a gaban annabi annabi bai hana ba wannan shine ake kira da suna hadith ko ka ce masa hadith ko ka ce masa khabar ko khabar ko hadith biyu yana daukan wannan ma'anar to wannan ba shine aya take magana a kansa ba aya tana magana a kan hadith da ma'anansa ta larabci ba ma'anansa ta shari'a ba fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun duk wannan ana magana ne da hadith a ma'anar larabci ba hadith a ma'anar shari'a kun ban jona da kyau kuma ma idan kace wannan yana nufin kar a yi imani da hadisi nan ta kai da kake qur'ani kawai sai ka ba ranka da hadisi kai siffa da warwara domin duk waɗannan ayoyin sun kawo alkitabu da alhikima mun fassara alkitabu shine qur'ani alhikima kuma shine ne hadisi to ya za a qur'ani yace ya sau shi qur'ani da hadisi tare da juna kuma anan yace kar ayi imani da shi idan ka bin wannan ayar haka sai kuskure kuma abokin maganar ka zai iya cewa da kai cewa yi imani da alqur'ani ko ba kawo hadisi ba daidai yake ba ce yi imani da alqur'ani da ne da hadisi saboda dangantakar alqur'ani da hadisi tana da ƙarfi matuƙa ta yadda inda za a ambata alqur'ani kadai hadisi ya shiga inda za a ambata hadisi kadai qur'ani ya shiga in an hada su da juna an ce qur'ani da hadisi to dan ta zance ne kadai amma ba dan ɗaya ba zai wadatar da dan uwansa ba kamar yadda ka san imani da Allah da imani da manzon Allah idan kake imani da Allah kadai ko baka faɗi imani da manzon Allah ba ai dole ne shiga haka in kace imani da manzon Allah ko baka faɗi imani da Allah ba imani da wannan zai shiga ciki da haka Allah ke faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tusama laha wallahu samiun alim duk wanda ya kafirce wa taguti kuma yayi imani da Allah to hakika ya riko da igiya mai karfi anan ba kawai cewa ya da manzon Allah ba yanzu idan ka dauke fa bayyana hadisin ba da wani mai kace qur'ani kawai take banda hadisi daidai yake ka dauki wannan ayar ka ce wannan ayar tana nufin imani da Allah ba ta nufin imani da manzo Allah domin Allah ce fa mun yakfir da tagut wa yu'min billahi bai ce ba kuma wa rasulillah. faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim manzo Allah da kansa yake cewa mafi rabotan mutane wajen dacewa da fito na man da la ilaha illa sadiqan min qalbihi wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah da gaske a zuciyarsa bai kawo Muhammadu Rasulullah a ciki ba zai shiga ko ba zai shiga ba ga kuma hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rantsa da wanda ne na ke hannunsa la yasma'u bi min hadhihi al-ummati ahadun yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'min بالذي utitu bihi ko ataitu bihi illa كان من ashabin nar ba wanda zai دوريا تا دا da labari na cikin wannan al'umma ta ba yahudi ne ko ba Nasari ya kangare kan addinin sai kin imani da ni ba sai sai ya zanto dan wata yake kin imani da ni kuma akwai inda annabi ke nuna abin kadai yake cewa dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda yake da bai suka ce waye zaki annabi ce man afa'ani dafa aljanna wa man afani faqad ba. wanda ya ne zai shiga aljanna wanda ko yaki to dama ya ki shiga aljanna wuta kawai zai anan annabi ya ce a jinki bai ce a bi Allah ba kaga anan gurin dole idan za ka yi magana ta ilimi da adalci da sanin ya kamata ya tafi wa aibin Allah in baya su kuwa sai an bi manzan Allah ha ko bin manzan Allah baya cika sai an yi sai an bi Allah da haka idan an ce bin Allah aka yi shiru duk taron masu hankali da duniyar masana ya kamata sun yarda bin manzon Allah na fiki kamar yadda an ce bin manzon Allah kuma bin Allah na fiki aka suke tare da juna yo aiko a Hausa dukkan ababai da suke da alaka da juna alaka mai karfi in ka ambaci dai kike da zaran wani ya ambaci ya tambaye ka me ka karya kumallo da shi yau da safe ko ka ce misali mai ta yau da rana a matsayin abincin rana sai ka ce shinkafa shi ke nan sai je ba da labari ke wane yau gayar shinkafa ya ba tare da biya a hausa sai na faɗi miya sannan za a fahimci ta ai kowa ya san abokin rigamin da ita ce miya me kake kirin ciyo da zarka ce ayo ba a yi mun komai a gidana ba sai ko sai wani zai ba da labari ce ai gayan tuwo aka yi a gidanka kada da fahimta wasu bai fahimci yare ba to wannan haka ɗabi'ar yare take Allah na magana da mutane magana ta masu hankali to masu hankalin su suke ganewa amma marasa hankali da nutsuwa sai su kasa ganewa sai ta ɗauki maganar Allah a matsayin gwaranci sai an faɗa abin da fatansa ya zanto ta zance ko na filan zance wanda ba farin sai bane fatinsa a taƙaice dai abin da hadisi yake nufi a nan hadisi bi ma'anahu shar'i la bi ma'anahu lughawi fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun sai Allah ya من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله dukkan wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la ba ya da mai shiryar da shi wa yazaruhum kuma ubangiji zai kyale su ne su batattu din fi tsuguyanihim a cikin ketare iyakar su ya amahuna suna masu ɗimuwa ayyu taraddaduna tahayyuran suna kai kawo suna fagaliya saboda ɗimuwa ba su san menene hanyar ta farke shirya ba da haka ake roƙon shirya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato nan gurin ita ce shirya ta gamdakatar ba wanda Allah duk wanda Allah ya bakar ba wanda ya shirye da shi kamar haka ne wanda Allah ya shirye kuma ba wanda ya isa ya batar da shi ya kuma ubangiji ka shirye da mu mal yace wa min al-inhirafi an ad-din al-qawim yana daga kaucewa addinin gaske tarku ma ya anil insan mutum ya kyale abin da ya damu da shi ko abin da ya shafe shi wal istibalu bi su'ali amma la ya'nihi ya shigaltu wajen yin tambayoyi kan abin da kwata kwata bai shafe shi ba kallazi la yubsiru ma ta hata kadamai kamar mutumin da bai san abin da ke cikin tafin kafarsa guda biyu ba wa yuridu an yara al-ufuq al-ba'id tare da haka yana so ya hango abin da ke cikin sararin samaniya kaga wannan wato ya kyale abu mai muhimmanci zuwa ga abin da muhimmancin sa bai kai wannan ba da haka sai ki yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك سنة تنبيرك أهل مكة سنة لك أن مكة سنة تنبيرك عن الساعة دنجن الساعة القيامة أي القيامة أيانا مرتاها سنة يوشنين ما تبكرتها مرتاها سنة ما تبكرتها يوشنين ذات تبكرتها استئناف مسبوق ببيان بعض أحكام ضلالهم وطغيانهم wannan sabon zance ne an riga yaji da bayyana wani bangare na halittar na batan da su kafare suke ciki da ƙetare iyaka don ƙetare iyaka ne ka yi tambaya dangane da kiyama shine yasa aluna ka an sa'ati tambayar ka suke game da kiyama ayyana mursaha yaushe ne lokacin ta ayyana da mata a su tsaya kun in sun muka wannan tambayar ke da su innama ilmuha inda rabbi sanin dai kadai ilimin ta yana wurin ubangiji na ma'ana ba wanda ya sani sai Allah la yujalliha li waqtiha illa hu la yujalliha ba wanda ya isa ya bayyanar da ita kiyama li waqtiha dangane da lokacinta yace ga rana kaza ne da karfe kaza yau fara shekara kaza yau saura wata kaza ba wanda ya isa ya bayyana wannan in banda Allah Allah ya ɓoye wannan ba wanda ya shi ne ma'anar la yujalliha ba wanda yake bayyana da ita lokaci ha dangane da lokacin ta illahu sai shi Allah Allah shi kadai allamu li bayan al-ghaya wannan li ha hadin eh, wato lamun ta suke bayanin makura ma'ana ba wanda ya san makuran lokacin sai Allah listimrari tilka al ala ila in qiyamiha wannan rashin sanin tun daga lokacin annabi har ya zuwa kiyama ta tashi ba wanda zai sani din an kore shi ga kowa sai ga Allah shi kadai wal ma'ana ma'anan dai aya لا يكشف عنها wala يظهر ولا يظهر للناس امرها الا هو ma'ana ba wanda ya isa yaye maka jalan sanin tashin kiyama ko ya bayyana maka lamarinta da yau za ta tsaya sai Allah ta'ala shi kaɗai. min gari an yusra bihi ahadun min al-makhluqin wani cikin halittu ko wani ne bai sai san yau ne kiyama za ta tsaya ba an gane ku an ɓoye ta ne saboda mai li yakunu ala hadarin dan su shiga taitayin su mutane dan kila da kasancewa sati mai zuwa ne ko shekara mai zuwa ce to sai da kaga kashi da shekara karfi ko wasu ayyo ko wasu salaha zai ke ya san gobe ne za a tashi wai zai barna to a lokacin da za a gane mun ne gari mai ikhlasi da ko mai san ya ci bagas ya ci bilis ba to amma da aka boye ka mai himma sai ya shiga cikin taitayinsa kila ta tashi nan da awa daya kila ta tashi nan da awa biyu kila nan da shekara daya a takaice dai ko bata tashi ba kila in mutu nan da minti biyar kila in mutu nan da gobe kila nan da jibi da haka baya sassauta baya saka ce wajen ayyukan alkhairi yunkuri ke kuma kullum ya rage ayyukan sa na sharri in ya ki daga suna da yawa sai ya zaɓi manyan ya tuba ana ne ya ƙara zaɓen wani ya tuba har ya zo wata rana baya da laifi ya samu tuba daga dukkan kaba'ira Allah ku ya riga ya alƙawari in ka tuba daga kaba'ira zai kankare maka kananan zunubai din in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima tabbas in kun tuba daga kaba'ira Allah sai zamu kankare kananan zunubai din da suka yi ragowa mu shigar da su mashiga mai girma ita ce kofar gidan aljanna Allahumma ja'alna min suna tambayar ka ayyana murzaha qul inna ma ilmaha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu wanda sun kiyama sai allati saqulat fis samawati wal ardi saqulat sanin takin kiyama ya nauyaya fis samawati dangane da halittun da ke cikin sammai wal ardi ko halittun da ke cikin kasa ya musu nauyi ba su da gamman da za su dauki ilimin tashin kiyama Allah ne kadai ya sani duk sama ko kasa ba wanda ya sani ma'ana ko cikin mala'iku ba wanda ya sani ko cikin annaba ba wanda ya sani afdalul khalqi gaba ɗaya shine nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin kowa amma mala'ika jibril ya tambaye shi dangane da tashin kiyama asbirni an sa'a sai ta ne mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya din sani ba ko da kine yan bid'a suna wata fassara ta san rai sai su yi ai wanda aka tambaya bai ko wanda ya tambaya sani ba ma'ana ilimin mu sai game da kai dangane da tashin kiyama yadda kai ma ka sani ni ma na sani to sai suka tabbatar mala'ika jibril ya sani kuma annabi ya sani cikin ba wanda ya tsara wani sani to ibn kafir kamar ya za su faɗi haka a nan Kano sai yasa cikin karni na takwas tun a karni na takwas da ya zo fassara da ya kawo wannan hadisin karkashin wannan aya mal mas'ulu anha bi alamin sa'il sai ce ma'anansa la ha ana wa laysa li ahadin an ya'lamuha illa Allah ni ban sani ba kuma gaba daya cikin mutane ko halittu ba wanda ya sani sai Allah kai sai ka kawo hadisi kan haka har ya kawo ɗaya daga cikin hadisin Isra'i a wata riwaya cikin ruwayoyinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu abin nan yake bada labarin haɗuwar annabawa guda uku da annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim sai suke tattauna game da tashin kiyama a cikin su kowa ya san bai sani ba amma yana kyautu da so a matsayin dan uwansa annabi manzo kila ya sani Allah ya sanar da jiki ne ba a sanar ba suka tattauna yaushe ne za a tashi kiyama gaba ɗayan su suka ce a to mai da al'amari zuwa ga annabi Ibrahim kila ya sani annabi Ibrahim ya ce wallahi ba sani ba ta ka ce to annabi Musa fa yace ni kana ban sani ba annabi Isa fa yace ba abin da na sani game da tashi kiyama ni dai abin da na ji labari alamominta daga cikin alamominta kaza zai zo kaza zai zo kaza zai zo kaza zai zo kaza zai zo amma yanzu ne za tashi ba wanda ya izini sai Allah da ibn kasir ya kawo wannan hadisi karshe sai ta aliki a kasa yace ko waɗannan su ne digadigai cikin annabawa wanda suke bi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kowanne ɗaya daga cikin su yace bai san tashin kiyama ba irin yadda shugaban su dama ya riga ya faɗa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mal mas'ulu anha bi alam min sa'il irin abin da Allah ya riga ya tabbatar a cikin alqur'ani la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda yake sai san wane ne lokacin ta illa huwa sai shi ka duba nan gurin dukkan karfafa zance a cikin larabci shine ayi annahu sannan ayi al-istisna mafi karfin zance kenan yanzu idan ka zo kace zaidun qa'imun zaidu a tsaye yake labari kake ba ruwa game da tsayuwar zaidu amma wannan baya hana banda zaidu a samu wani a tsaye amma a larabci da kace la qa'ima illa zaid to ba wanda yake tsaye sai zai da shi kadai kaga ka kore sannan kai ne istisna'i la yudalliha li waqtiha illa hu to inda wani ya sani kuma illa huwa wa nabiyuhu muhammad to ba ai wannan azabin ba ka ina ka kawo kenan dan haka dai ya jama'a lamarin tashin kiyama ba wanda ya sai sai Allah ta kulat fis samawati wal ardh ilimin ta ya girmama sanin ilimin ta ya girmama fi samawati dangane da halittun da ke cikin sammai wal ardi ko halittun da ke cikin kasa ai ala ahlihima li hauliha saboda girman ta ita tashin kiyama la ta tatikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai ki tibi wato ba zato ba tsammani fajatan yas'alunaka ka annaka hafiyun anha yas'alunaka suna nasiwa wajen tambayar ka ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai masani ne game da ita hafiyun bi ma'ana alim bisa ga mafi ingancin fassara ko mafi rinjayen fassara cikin fassarorin malamai ka annaka hafiyun anha idan an ce alhafiyu shine almutakabbi'u lis-shay'i wal mustaqsi fihi hatta yata'arrafahu ala wajhihi wato mai bin diddigin abu har ya gano shi shine hafiyun to hafiyun anha wato wanda ya bi diddiginta har ya gano kaza ne wato suna tambayar ka kamar ka bi diddigi ka gano arhali ko baka zuba ballan ka gano kai shine ma'anin naka yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul kace da su inna ma ilmuha indallah indallah bali sai ka'annaka da'imu su'ali anha suna tambayar ka kamar kai ka ce kana tambayar yaushe ne za a tashi kiyama Allah zai sanar da kai nan gaba ka sanar da su wala yarfuna annaka la tasalu anha ba su san ba cewa sai baka tambaya game da ita idza arafta hududak domin kai ka riga ka gane iyakar da Allah ya maka baka ketare iyaka wa ta'lamu ma huwa mukawwalun lak ka san irin abin da aka mika shi gare ka wa ma huwa mufawwadun ila rabbik ka san abin da ake mika shi zuwa ga ubangiji abin fawwalawa ne zuwa ga Allah shi kadai da haka baka yin kankan ba wa hadha istihza'un bihim da haka tambayar da suke wa annabi game da tashin kiyama tambaya ce da suke yi dan wato Allah yake cewa wa hadha malan kai yake cewa wa hadha wannan abin da aka ambata istihza'un bihim wato kuma ana musu izgili ne ai hum la ya'rifuna hududahum wato su ba su gane iyakar su ba da haka suke tambayar tashin kiyama amma kai ka san iyakar ka dan haka kai ba ka tambaya ka san ba yadda za a sani ba haka tambaya a sai ba da amfani ke amma su kuwa suna kokarin su san abin da an musu iyaka ba za su san shi ba ya zama su ji kenan an gane ko wa anta ta'rifu hududaka wala tujawizuha kai ku ka san iyakar da aka maka baka ke ta to lika ce da su inna ma ilmuha inda Allah lalle ilimin tashin kiyama dan dai kada yana wurin Allah ne walakin aktharun nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane fa ba su da masaniya anna ilmaha indahu ta'ala cewa sanin ta yana wurin Allah shi kadai wa lidhalika yas'alunaka anha dan haka sai ka suna yawan tambayar ka inna sa'ata ghaibun la ya'lamuha illa Allah tashi kiyama gaibu ne ba ko wanda ya san gaibu sai Allah ta'ala shi kadai a sai tambaya dangane da tashin kiyama da aka ce suna yi ba wai tambaya ce dangane da cin gaskiya ne akwai ta ko babu ita ba a'a ba wai tambaya ce da ta kunshi da me da me zai faru a cikin ta na awan ayyuka ba wai tambaya ce take kunshi abinda suke so su sani na ni'ima ko azaba da ke ciki ba wannan in kai tambaya game da wannan baka yi laifi ba tambaya ce na son su san yaushe ne wannan ita ce tambaya ta laifi kun gani amma tambayar kiyama can me wani irin tanadi ya kamata a yi mata wannan ya halatta tambayar kiyama da mai da mai ke cikinta na ababai masu ban tsoro na ababai masu firgitarwa wannan ya halatta tambayar kiyama abin da yake na hisabi da sahan sirati da kaza da kaza wannan ya halatta amma tambayar yaushe za ta tsaya to wannan shine bai halatta ba kun gane wannan da kyau dan karka dauka tambayar sakin kiyama din gaba ɗayan ta alal umum bai halatta ba ya halatta amma akwai bangaren da bai halatta ba shine wanda muka bayyana da haka lokacin da annabi ke wa'azi wata rana cikin jama'a kawai sai wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi mata sa'a ya annabin Allah ya ne tashin kiyama sai annabi ya kalle shi din ya tabbatar ya ji sai banza da ji ya ci gaba da magana har sai da ya karasa abin da yake so ya kasar jama'a sannan ya ke aina a rawaito hadisi yace annabi na nufin ina mai tambayar yake sai yace gani fa annabi ke cewa ma za a da talaha me ka tana dan mata mai ka tana dan mata wato abin da ya kamata ka yi tambaya bayan za ta tsaya ba wani kalibi ake mata a wata riwaya ta hadisin annabi da yake aina yake gani ina kake mai tambaya yace gani annabi ke cewa idza yi'atul amanatu fantazir sa'a in dai ga amana ta riga ta tozalta to ka jira ta ke kyama na kusa sai ya sake tambaya yau yaya za mu gane amana ta riga ta kauko ta tozalta sai manzon Allah ke ta iza wuce da al'amuru ila ahalihi ban ta sa'a in ga an kora nauyi ga wanda bai tantance wannan nauyin ba to ka tabbatar kiyama ta kusa kowane irin nauyi ko ta fuskar addini ko ta fuskar mulki ko ta fuskar rayuwa duk nauyin da kaga an dora ga wanda bai cancanta ba a kawai aka dauke shi aka dora dan ai masa gata ba dan wa jama'a hidima ba to ka tabbatar tashin kiyama ta to kaga nan sai annabi bai ba shi ansar yau kiyama za ta tsaya ba sai ya ba shi ansa ta fuskar me ta. dan alamomin ta ya kamata ka sani dan suna abin da zaka iya ganewa amma sanin ta ba zaka iya sani ba da haka sai annabi ya abin nan da a ce sanin tashin kiyama sananne ne a wurin annabi kenan Allah ya sanar da shi zai ya koye shi idan ya koye shi bai cika fadin Allah ba يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يأتيك من الناس بل لن تناقش أن تنبيه أتي أن تنبيه كما أما سيئ رفا رفا يكي فتا هذا ما ترجي قال النبي في رجل سني نيسا يكي فتا ko ya sani rufa rufa ya bai faɗa ba dan girman Allah wanne zaka faɗa ka zauna lafiya rashin sani Allah bai sanar da shi haka bai faɗa ba amma da ya sani a ce yanzu ne tashin kiyama ya ki faɗa har ya bar duniya dan da ya sani da ya sanar da mutane idan ko sanar da mutane nan gurin kowa annabi ya ce ballighu anni wala aya da kowa yanzu ya sani ne za ta ji kiyama ba ma su yan bid'a da suka ce ya sani ta tambaye su da ya sani din ya aka kasan ya sani karshe dai take faɗa yi to da ya faɗa yi sai wata rana ce ku faɗa mana n'o ga watan nawa a wata shekara wata hijira wata miladiya kaga dole ba wanda zai iya kawo maka wannan tarihi قل إنما علمها عند الله kace musu ilimin tashin kiyama wurin Allah kaɗai yake walakin na aksara nasu la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su da masani sai ce amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sha'a Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقد يا وسك كينا ولا ضرا haka ba na iya mallakar wata cuta a uku da zai iya kautar da shi gabarin kai ba na iya jawo wa kaina amfani kuma in cuta ta nufo ni ba zan iya kautar da ita ba da kaina sai Allah ne ya kautar da ita illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so illa ma sha Allah tamkini minhu sai abinda Allah ya bani dama akan sa ne in jawo kaina ko in kautar da shi fa inni amlikuhu bi an yulhimani iyyahu zai iya mallakar wannan abu ta yadda Allah zai yi ilhamarsa wa qila innahu istisna'un munqati'un wadansu malaman suka ce wannan istisna'i ne ba muttasil ba istisna'i ne munqati wal ma'ana sai zanto ma'anar zance lakin ma sha Allah min zalika ka'inun amma abinda Allah ya so to zai iya kasancewa wa huwa ghaibun wato wannan jawo amfani din ko kautar da cuta duk gaibu ne ba wanda ya san shi sai Allah ta'ala walau kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na kasance na san gaibu sarku min alkhairi da na yawaita wa kaina alkhairi wa ma masani yasu kuma lalle da wani abu mai tuka zuwa bin safe ba wato da na yawaita wa kaina alkhairi shine ba wadan suka ce da na yawaita wa kaina alkhairi shine da na yawaita wa kaina dukiya da ba zan bukaci har sai na yi baki ba ko na yi jingina a wajen bai hude wajen abin da zan ci da na san alkhairi dan da nan da yake dauki abu kaza idan ka sai zaka ci riba abu kaza akwai faduwa abu kaza akwai riba abu kaza akwai faduwa da duk inda alkhairi yake sai in je in neme shi ba ma rashin sanin sa sai in tafi neman shi inda baya nan sai in kauce masa wannan yake zan sai in samu kaina cikin larurar rayuwa sai na yi rance ko sai na ci bashi ko jingina haka waɗansu malamai suka fassara alkhair anan shine wato ainihin dukiya dan a cikin larabcin qur'ani akan kawo alkhairu ana nufin dukiya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al in taraka خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين saboda haka ga wato khair a cikin wannan aya ana nufin wato dukiya kenan ha kuma da Allah ke cewa innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala lashahid wa innahu li hubbil khair lashadid wato hubbil khair ana mal kalla bal tuhibbuna al ajra wa tuhibbuna al mala hubban jamma nan aka fasara inna innahu li hubbil khair lashadid an gane ku kuma innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu manu'a anan gurin kaga da haka suke cewa al lastaktartu min al-khairi da na yawaita wa na dukiya wa ma wato suna fassara al-khair cewa shine dangin ayyuka na al-a'malu annabi ba zai kwadaci dukiya ba zai kwadaci al-a'malu ne da na yawaita wa kaina dangin ayyuka na salihanci to amma kawai idan muka duba ai annabi ya fi kowa takawa ya fi kowa salihan ta wannan yayi ta a kansa an fahimta ko to sai wadan suke dabaran cewa a ai aikin sa shi jima ne ba wai aikin annabi ba wai taro da yawa yake yi ba a'a yana yi ne tsaka tsakiya a baba fashi to sai ka ko kai kana yi da yawa fashin da kake sai zo fika sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan dima din da ke la anna amaluhu kanat dimatan dima shine abin da mutum ke dimantan sa yau da gobe diman da'iman kenan to wannan ababen da yake na yau da gobe na yau da gobe wai da ya san alkhairi sai suke fassar alkhairi anan a matsayin ajalinsa na mutuwa da na san gobe zan mutu da sai in rubanya aiki a ranar mutuwa na dai na yau ce na sauran kwanaki amma dai fassarar farko galibi ita malamai suka rinda a takaice dai abinda wannan aya take dauke da shi na sako annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba ta hanyoyi daban-daban na farko la amliku li nafsi naf'an wala darra bana mallakarwa kaina cuta ko amfani na biyu walau kuntu a'lamu al-ghaiba kaga law harfun tina'in fina wato nan gurin ya nuna bai sani ba sannan sai listasartu min al-khair wa ma masani su in ana illa nadhirun ba kowa nake ba face ni innan manzo ne wanda yake mai gargadi bin da da gidan wuta lil kafirin dangane da kafirai wa bashirin sannan kuma mai bishara ne bil da gidan aljanna li qaumin yu'minun dangane da mutanen da suke masu imani izhumul muntafi'una bit tabshir dan su ne suke cin moriyar wato ainihin bushara idan an yi musu ita ta amfane su wannan ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba yana daga cikin aqida da ake bukatar kowanne mummuni mace ko namiji ya yi kokari ya ga ya mutu kai kudurce cewa duk duniya ba wanda ya san gaibu sai Allah yayin da kai daban da Allah wani ya san gaibu yanzu ka sanya ma Allah kishiya cikin abin da Allah ne kadai yake banta da shi baka yi ladabi ga Allah ba ka muna nama Allah ladabi sannan shi wanda kake itikadin ya san gaibu shi ma ka muna na masa ladabi dan ladabi ga wanda kake tinkahun ya san gaibu shine ka ajiye shi matsayinsa ladabi ga Allah kuma shine karka sanya masa kishiya yayin da ka dauko wani ka sa kishiya ga Allah ka muna ladabi ga wannan dan baka ajiye shi matsayinsa ba da yana da rai zai maka inkarin haka sannan kuma nan take ka muna nazari ga ubangijin ka mahaliccin ka Allah zai salaka ka fasawa ka fa addalaka fi ayi suratin mata a arakkabat ta muna nazari gare da haka wannan ko alama bai dace ba wadansu suna ganin kamar girmama annabi ne su ce annabi ya san gaibo idan an yaka an girmama shi kuma in ka ce bai sani ba wato kamar baka girmama shi ba to wannan abin da suke kina ake kira guluwi wato ketare iyaka mujawazatul hadd ka ketare iyaka wajen yaban mutum har ka siffanta su da siffar da bai da ita sa ne abin da ya kai yan mutan ya baro girmama annabi isa matsayin da har suka daidaita shi da Allah suka ce shi salisu salasa ne wani wurin ma suka ce inna Allah huwa al-masih ibn maryam waɗansu kuma suka ce huwa ibn Allah wato shi dan Allah ne kaga duk wannan soyayya ce suka yi masa saboda ta ba kiyayya ba amma soyayyar da ba ta da lizzami soyayyar da ba ta da gefe ka sani shi so yana da gefe a shari'a dole ka tsaya daidai inda shari'a take idan ka ce dokin soyayya za ka sakan masa lizzami ya yi sukuwa ya je duk inda ya ga dama ya zamiya abinda zai faru shi ne shine ka fada cikin gulumi. irin abinda nasara suka fada Allah ce ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq saboda me aka ce karfin gulumi? saboda sun allantar da annabi Isa shi ko annabi Isa ba Allah bane innamal masihu Isa ibn maryama rasulullahi shi mun gone na Allah to haka manzon Allah ma rasulullahi ne kuma abdullahi ne yayin da kace ya wuce matsayin ubudiyya ma'ana ka kai shi matsayin khaliq da haka duk abin da yake bantaccen al'amari na Allah kuskure ne dingina annabi kuma ja'in ja a cikin shari'a wajen in tabbatarwa da annabi matsayi ko in kore wannan wani abu ne wanda ba a yi da zuciya ba da zafin soyayya ake magana ba da me yake magana dan ta hujja da nafsi mu muna da ayoyin alqur'ani walla amliku li nafsi naf'an wala darran إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يذكرون أيان يبعثون وما يذكرون أيان يبعثون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مفاتيح الغيب إن سنة غدابير النبي يافت إذ كان حديث البخاري كما تنزل كرسان سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرهام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير dukkan wannan ba wanda ya san sai Allah mafatihul ghaibi mukullan ghaibi guda biyar ba wanda ya san sai Allah kaga wannan ayoyi ne ta fuskar hadisi ga sunan masu tarin yawan gaske da sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi da matarsa Aisha tare da sauran sahabbai suka yada zango a wani wuri ta je ta yada abun wayarta aka nemi abun wayar aka rasa ya yake wa sahabbai su tafi nema aka je nema aka wahala aka dawo ba ta samu abun wayar ba har annabi ya kwanta yayi barci an tafi nemo abun wayar ba ta samu shi bayan an dawo an nemi shi an rasa mutane suka ce sai dana Abubakar ka gani kai a Aisha magana ta zo ta tsare annabi akan wani abun wayanta an bata lokaci a wurin da babu ruwa yanzu ga lokacin sallah ma ko alwala ba ruwan da za a alwala ma babu ta tsare annabi da sahabbai a wuri Abubakar sai ya taho yana zuwa sai ya samu annabi da barci akan cinyar Aisha ya kada kai da cinyarsa radiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ake cikin wannan hali Abu Bakar ne har kawai kika tare annabi wurin ba yana magana a hankali ba su farkar da annabi yana zungurta yana dukan takugunta Aisha tace zafi nake ji abin da ya hana in yi motsi dan kar farkar da annabi da haka na ne bayan annabi sallallahu alaihi ya riga ya farka ana cikin wannan hali ya za'i ya Allah ya saukar da ayati mama shike na zo ayi alwala to lokacin da aka aka zo ita mama a madadin alwala lokacin da wannan ta faru usaid bin hudair ya ce. dama kun saba da albarka zuriyin gidan abubakar ga wani abu ya faru gare ki ya zama alheri ga dukkan sauran al'umma aka je aka yi do abin da za a yi an zo an kiyaye za ta ce an tayar da rakumi sai ga abun wuya a karkashin rakumi annabin bai sani ba sahabbai ba su sani ba dan Allah annabi sani ya koyewa sahabbai sa so hala bayan an ce da kad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim kifar ra'ufur rahim ne bil mu'minin ina ra'afa din ina rahama din ya tura mutane neman abin da ya san akwai shi ya dace da rahama da Allah siffanta shi da ita a cikin surat tauba bai dace da wannan to kaga wannan ya nuna bai sani ba sai daga baya sannan lokacin da aka yi tafiyar da aka bar Aisha a baya amma nan suna cikin haudud shine zarbuka da ake dorawa bayan rakumi aka zo aka dauki haudud aka tafi bayan an riga an tafiya shi ba komai an bar Aisha a baya ta dawo daga biyan bukatun ta mutane ba sanan annabi da sahabbai sun yi gaba ta kwanta a wajen ashe kuma Safwan bin Mu'attal shi kuma yayi jikiri a baya yana zuwa sai ya same ta a wannan hali tana barci fuskar ta a buɗe sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta yi da baya magana ta farkar da Aisha bai ce mata kuma ba ta ce mata kuma ba sai ya kwantar da rakumin ta yi ta cikin gindin wata bishiya ya ɗauki lokacin da yake jin yanzu ya kamata ta shirya ta hau bayan rakumin sannan ya da baya da baya ya zo kama aka nan rakumin ya dafe cewa isa sallu ina kwana ina yini ba ita mutu zai ina kwana ina wani a ina tarbiya a baya ba saboda kowa na da ladabi na da tarbiya kowa mai ladabi da tarbiya ne ita mai ladabi da tarbiya shi mai ladabi da tarbiya ba ta ce masa uffan ba bai ce uffan ba duk ruwayan hadisin banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da kwana da ta'ala ya faɗa lokacin da ya taho da rakumin yana gaye da ita Aisha na kai sai abdullahi bin ubay bin a sai aha dama hada baki suka yi da dangan ta koya shi ma da dangan ya tsaya a baya yace da kuma ya kasa ko bukata ta tsayar da shi a kawai dan su haka ne dama su aikata zina haka ya hada wannan gaba daya annabi ya samu kansa cikin halin tsakanin kai ana tuhumar iyalin su da zina annabi da kansa yana cewa idan abin da kika faɗa da shi ne ki faɗa sai da Allah ya kini idan abin da aka faɗa da shi ne annabi ya fushi Aisha ta shiga halin kakanika kai tun ma tana zaune a gidan rikin lafiya ta kama ta ta koma gidan iyayenta annabi na zuwa da duba sai shiga daki har ma saboda damuwa ma baya shiga dakin sai tsaya daga waje sai ya irku ta kwana lafiya tare cewa ita fi kauna a duniya sama da kowa yana kaunar babanta sama da kowa amma saboda jikin jikin da aka ya ta jefa cikin kokonta ya ya san gaibu ai zai gane menene ƙarya ne a kai mata amma bai san gaibu ba da ka yi shiga halin ka kanuka yi ya tambaye wannan sahabi yanzu mu shiga ya kamata yi wannan ce ga mata nan da yawa ka kike ta ko ta aure Wani ce a annabi iyalin ka dai mu dai ba mu san komai ba game da iyalin ka sai alkhairi wani ce kaza wani ce kaza ana cikin wannan hali ita ita ga halin ka kanuka yi annabi ga halin ka kanuka yi abubakar siddiq haka mai jira'i ita haka duk musulmai masana ya kamata kowa ya damu hankali bai kwanta ba sai da Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul nur innal ladina da'u bil ifki usratun minkum la tankabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim har yanzu a yau mai zin yusihim Allahu dinahum al haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al haqq al mubin al lil lil khabithin wal khabithat wat للخبيثين lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat أولئك mubarra'un mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim da wannan ne aka wanke aka dauraye Aisha cewa ba ta da laifin komai aka dauraye ta bani bin Ma'qil cewa ba da laifin komai shi da ya yada jita jitar Allah masa alkawarin da gidan wuta tun yana nan farkon wanda ya yada jita jitar yadda bincin nan wanda zai tawalla kibarahu minhum Abdullahi bin Ubay bin Salul sauran kuma waɗansu aka musu haddi waɗansu aka yafe musu waɗansu aka ce musu kaza haka duk aka ladabtar da kowa da daidai matsayinsa safwan bin ma'akkal da ya gamu da asani bin sabit saboda shi ma ya tofa albarkacin bakin sa cikin jiki jital yace ba kai baki bane ya zare ta kofi ne din da yake talakka min babu saytu minni fa innani gulamun idza hu jitu lasu bi sha'iri yace karbi ne ta kofi ka san ni jarumi ne ba mawaki bane to dukkan waɗannan ababe sai da ayoyi suka fita cikin suratul nur sannan annabi ya sani kafin saukar da annabi ya san gaibu za a wahala nan take da sai yayi ƙarya take yo ai ya same da yadda ya same ta ba tana kwance yazo shi kuma inna Allah wa ya tafi ai bai komai ba ga abin da ya faru amma bai sani ba wanda ya sani sai Allah dai wannan hadisi na cikin bukari karkashin suratul nur sai kuma na can gurin karkashin suratul maida cikin duk kitabun tafsir da kuma dan saurare da aka kawo su inda suka dace da cikin imam bukari to dukkan waɗannan ga su ne abin da muke da shi da dukkan hadisai ko in ce kallo hadisi masu tarin yawa da ke nuna annabi bai san dai ba makular abin da mutum zai dogara da shi shi dan bid'a da ke da awar annabi ya san gabo sai ce Allah ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man istafa min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasula wato ba Allah ne masanin ghaibi ba zai lekar da kowa akan ghaibin sa ba sai wanda ya zo cikin manzanni to tunda sai wanda ya zo cikin manzanni ai ba wanda Allah zai dare shi cikin manzanni sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun sallama ba wanda Allah zai yarda da shi cikin manzanni ko ya ba shi matsayi sama da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun riga mun sallama amma me ayar take cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada shi Allah shine masanin gaibi baya lekar da wani kan gaibi illa man yusata sai wanda ya so to wanda ya so din shi wannan mutumin shi ne zan san gaibin ko Allah ne zai lekar da shi ya sanar da shi shikenan mu yi sabani muke cikin abin da Allah ya ga dama annabi ya sani ne gaibu yana sanar da shi sanar da shi daya daga cikin al'amuran gaibu baya nuna kuma yayi ne ya san sauran kana bukatan kowanne yanzu misali labarin annabi nuhu da samudawa da adawa da labarin annabi musa da annabi shafi a da dukkan su gaibo ne amma karshe Allah ya sanar da annabi ta fuskar wahayi sai ya zanto bai zama gaibo ba lokacin nan ya fita daga cikin gaibo ya zama alamin shahada da mu ma idan ma karanta qur'ani muka sani mu ma bai zama gaibo ba a wurin mu yanzu wanda bai musulunta bai karanta qur'ani ba gaibo ne a wurin sa sai an yi mai an sanar da a ce kenan gaba daya shi annabin da kansa ba shi ne yake da ilimin da zai gano gaibu ba a Allah ne zai ne zai sanar da shi kuma in yi sanar da shi duka gaibu yake sanar da shi wani abu na gaibu wani abu daga cikin gaibu annabawan da suka wuce gaba ɗansu gaibu ne dukkan a aka sanar da annabi ko wani wani abu dan Allah ce wala kada arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayhi wa minhum man lam naqasas alayhi cikin sakon akwai muka baka labari kaga an fito da su daga jebu cikin sakon akwai muka ba baka labari ba suna ne a matsayin ne annan babu san su waɗanda suka sani dan waɗanda ya sani sai da Allah ya goranta masa dalika min anba'il ghaibi nuhu ya ilayka wa tilka min anba'il ghaibi nuhu ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hada da kan baka sani ba kafin ka sani ba

to abinda za mu ce kenan Allah shi kadai ne masanin kai ba wanda ya san gaba cewa sai Allah idan Allah ya ga dama yana sanar da annabawansa wani abu na gaibu ta hanyar annabawa sauran mutane su sani da zarar mutane sun sani ya fita daga gaibu kenan sauran da ba sanar bai nan a matsayin gaibu wanda babu wanda ya sani sai Allah wannan ita ce maganar gaskiya da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke kai game da gaibu abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi ani mutane yake su suke zuwa su jawo mutum da mari da ɗauro shi su taho da shi suna jan shi zuwa ga aljanna sun ɗauro shi da mari yana togewa amma sai sun kai shi aljanna ma'ana su je wajen yaƙi su yaƙi mutum su kamo shi a matsayin fursunan yaƙi ana nan ya zo ya musulunta a sakamakon haka ya shiga aljanna kaga ana kai shi aljanna amma sai da mari aka zargo shi to kaga mutanen da suka jawo mutum daga cikin wuta da mari har suka kai shi aljanna lalle su ne mafi fitan mutane a cikin dukkan mutane gaba daya shine ma'anar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sai Allah ya faɗi waɗansu daga cikin sufofin su ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna yin umarni da aiki kuma kuna hani daga mummuna kuma kuna yin imani da Allah ma'ana sai aka faɗi waɗannan waɗansu daga cikin sufofin su ne abinda malam ke so ya ce mana anan gurin wannan aya ta sauka ne a lokacin da sallallahu ga sahabbansa lalle kafin kowa ya ta albarkatun wannan aya sahabbai ne za su shiga ajin farko a cikin ta duk wanda zo daga baya yana bayan ajin sahabbai kenan dan su ne suke da rai su suke motsi su suke nan lokacin da Allah ce kuntum khayra ummatin gashi kuma wannan lamiri ne da ake mukataba da mutanen da suke hadirun mawjudun a sana'an nuzulin qur'anul karim wanda a lokacin nan babu ɗaya daga cikin mu albarkacin su muka ce mun shiga cikin wannan aya aya ta biyu da malam ya kawo wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wannan tana cikin suratul bakara, suratul bakara ma madaniya ce ballan tana kace an shafe ayar ba wata da ta zo ta shafe ta Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma waɗanda suke wasata menene lafazin wasata ke nunawa waɗansu suke ya'ani khiyar zababbun mutane waɗansu sai da ma'ana udul adalai waɗanda wato ainihin ayyukan kuna alheri suka rinjayi wato waɗanda ba na abin nan ba shine ummatan wasafa takunu shuhada ala nas dan ku ku zanto masu shaida ala nas bisa ga mutane wai kuna rasulu alaikum shahida ta yaya za su zanto masu shaida ga mutane shine annabi sallallahu alaihi ya fassara a cikin wani hadisi yace za a zo da annabi nuhu da mutanansa Allah ya tambaye annabi nuhu ka isarwa da mutanenka sakon ka sakon da na bayar annabi nuhu yace na isar sai Allah ya tambaye mutanen ba fa dan bai sani ba ya tambaye mutanen shin annabi nuhu ya isar muku sai su ce ma ja'ana min bashirin wala nazir ba wani mai gargadi ba wani mai bishara da muka taba gani a ban kasa Allah mai adalci ne cikin al'amuransa sai tambaya annabi Nuhu ce to waye zai maka shaida cewa ka isar sai annabi Nuhu ya ce Muhammadun wa ummatuhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa a ce ku taso ku shaida to ka taba ganin shaida kai da baka ga an yi auba ka zo ka wuce kai uwa da maka diya ka ce na ji na gani to amma saboda Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani annabi Nuhu ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa jirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات duk wannan sai nuna mana ba wani zarfu zaman da zarfin makan da annabi Nuhu bai amfani da shi ba kiran mutanensa domin dan zamani ko dai zanto dare ko zanto rana to da auto qaumi lailan wa nahara bai duk lokacin sa da'awa ke gaba kuma yayi sirru yayi aljaharu <laughs> ya yi a ɓoye ya yi a bayyane ya tara cikin taro ya je su gidaje dai amma duk ba su ansa ba Allah ke bada wannan labarin wa man asraku min Allah hadisa wa man ahsanu min Allah qila wa ya fa Allah gaskiyar labari a sai shaidar da zamu yi muna da tabbas ne to ne li takunu hada a an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida aya ta gaba da take nuna adalcin sahabbai fadin Allah ta'ala laqad radiyallahu 'an al-mu'minin iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum hankali ba. wannan aya ta sauka ne a bai bai'atir ridwan a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da nufin zai yi umara sai ya tura Usman bin Affan domin ya je ya gano halin da maka take ciki da dai waɗansu sakonni da ya baki bayan ya tafi sai aka yada jita jita cewa kafirai sun hada sun kashe Usman bin Affan sai annabi ce matakar ko sun kashe shi to ku zo a yi mun a sai mun shiga maka mun yi kasa kasa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mika hannunsa sahabbai suna yi masa mubaya'a ɗaya bayan ɗaya mutum dubu da wani abu suka haɗu suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubayar cewa sun yadda su mutu ba komawa madina sai an je maka duk abin da za ta faru ta faru a lokacin nan bayan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da dukkan mubaya'a to ya tura Usman sai ya ce wa hazihi sai ya daga hannunsa na dama ya dora akan nagu yace wannan a madadin Usman bin Affan duk da bayan nan annabi ya yi wa kansa mubaya'a a madadin Usman dan gidan Affan to wannan ta sa lokacin da Abdullahi dan Umar bayan ya tsufa wata rana yana zaune sai wani ya zo ya same shi yace dan Allah zan tambaye ka sahabbai sun gudu ranar yakin uhudu sun bar annabi ko su bar shi ba yace kware da gaske sun gudu sun bar annabi yace to Usman da Affan na cikin wanda suka gudu ko yace eh na cikin wanda suka gudu yace to kuma shin Usman ya samu damar min bai'atar Ridwan lokacin da aka yi wa annabi bai'a ko bai samu dawo bai ce Usman baya ciki ya mutu tambayoyi guda uku kowanne yana ce masa eh abin da ka faɗa haka ne sai mutumin ya barke da dariya ya tashi tafi dan shi'a ne kenan ya ji dadi an ce Usman sai ya kirawo shi yace amma dawo waɗanda suka gudu suka bar annabi ranar yakin Uhud ai sun dawo daga baya kuma Allah ya bada labarin ya gafarta musu innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afallahu anhum inna Allah ghafurun halim wanda din suka nemi su gudu suka nemi su ja da baya sai dan ne ya so ya rude su a sakamakon wani barna da suka yi da sai dan ya so ya rinjaye su amma wala kad afallahu anhum hakika Allah ya riga ya mai gare su yayi afuwa inna Allah ghafurun halim yace wannan an gama yace Usman kuma lokacin da aka tura shi annabi ya zo dauki hannunsa na dama ya tsora akan hagu yace wa hadhihi an Usman to yanzu ya zaka yi kenan annabi ya wakilce shi wakilcin annabin ne baka yarda da shi ba ko koya to kaga sai ya sama mai sai tafi a takaice dai wannan aya ta sauka a bai'atul ridwan Allah na cewa hakika ya yarda da mummunai izi yubayi'una ka tahta shajar yayin da suke mubaya'a da kai karkashin wata itaciya fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu a fagen ilimin balaga an san mafa'ulun bihi amma sai aka boye shi aka kawo shi da ismul mawsul alima ma fi qulubihim Allah yana san ya san imanin su amma sai yace ya san abin da ke cikin zukatansu saboda kan bamu abin da girman sa ba sai an ambace shi da sunansa ba sai da kawo abin da zai wakilce shi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 inda Allah madaukaki cewa waɗanda suka riga shiga musulunci da farko daga cikin almuhajirun wato wanda suka yi hijira daga Makka ko daga wani gari zuwa Madina wal ansar da kuma mazauna Madina wallazina tabauhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyautatawa sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi Allah ne yake bada labarin cewa ya yarda da su shi da ya halitte su ya halitte ka yake baka labarin ya yarda da su kai kuma ka hau kujeran naki yace kuma waradu anhu su ma sun yarda da shi kai kuma ka ce a'a su ba su yadda da shi ba kuma Allah ke ba da labari kuma abin da zai tusa ma bakin ciki tunda haka ne baka so wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya tanadan musu da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta khalidina fiha abada suna masu wama cikin ta har abada sai Allah ce zalikal fawzul azim kaga lafazin zalika ismul itara ne ana itara zuwa ga abu na nesa saboda aljanna a sama take fi jannatin aliya zalikal fawz daga ido ka gano in zaka iya hangowa wancan shine rabo mai girma ya fi karfin ka kai da kake kasa zalikal fawz azim to Allah da yake bada labarin sahabbai sannan sai ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka min mu'minin ya kai wannan annabi hasbukallah Allah ya isar maka cikin al'amuranka komai zai baka kariya bi ma'ana kafik wa mani man ittaba'aka minal mu'minin kuma ya isarwa waɗanda suka bi ka daga cikin mummunai so waye ajin farko cikin wanda suka bi cikin mummunai to aka ce ji ya isar musu to sanan ko malam ya sake jiro bil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون aya farko tana magana akan almuhajirun wanda suka hijira daga makka suka je madina ko daga wani gari suka je madina sai Allah ya siffanta su a karshe ce ulaika humus sadiquna waɗannan su masu gaskiya ne kai sai ka kare ta su aya ta biyu tana magana akan al-ansar mazauna madina wanda ta fara daga wanda zina ta bawa imana a ƙarshe sai ce ulaika humul muflihun wannan su ne masu rabauta kai sai kace a'a ba za su rabauta ba saboda sun yi ridda yanzu Allah ya ce musu as-sadiqun ya ce musu al-muflihun kai kuma ka askata qadiyar wurin as-sadiqun kace al-kazibun wajen al-muflihun kace la ghayr muflihin Allah na faɗa su kuma shi a suna mayar da martani suna cewa ba haka bane ba to sai dai idan ka kawo musu irin wannan ayoyin za su fake ne da abinda malam ya faɗa maka ɗazu abinda kuma laraba suke cewa al-uzru aka min az-zambi uzurin da ya fi laifin ma ban haushi akwai laifin da za a yi maka da za a kyale ba a nemi uzuri ba kenan amma neman uzurin da za a bayar sai ya fi laifin ban haushi menene abin da za su gaba mawai sai sai ai wannan Allah ya faɗa ne kafin ya canja tunaninsa wato a bada a kenan daga baya ya canja shawara wannan ayoyin ya saukar da su ne gaba ɗaya lokacin bai canja shawara ba kamar wannan makeran na ɗazu wanda mala yake so yi lauje ne ko ya yi wuka ne to sai daga baya ne sai ce af af af ce zato yake so yayi ne sai kuma ya canja to sai suke nufin wai nan gurin Allah ya bada labarin ya musu gafara amma daga baya ya canja ma'ana kenan awaris batariya irin tunanin da ke aukawa dan adam kenan suna nufin yana fadawa Allah ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira to anan gurin dai haka imam abubakar wato al-khatib al-baghdadi yayi ta kawo waɗannan maganganu da kuma sahabban annabi sallallahu da kuma hadisai na annabi wanda ke nuna adalcin sahabbai na annabi da aminci su tabbata gare shi wanda ke nuna cewa adalai ne a nan gurin kuma nake so in buga misali da cewa dan in bambance mana tsakanin adala da kuma al-isma saboda za su zo su same ka sai su ce maka to ya za ka yi da zamidiyya ta yi zina an jefe ta yanzu ita ma adala ce yanzu yaya za ka yi da ma'iz ya yi zina an jefe ki shi ma adali ne yanzu yaya za ka yi da wancan wanda aka tura unais aka ce ugudu ya unais ila barati fulan fa idza tarafat farjumha ya za ka yi da wannan matar wannan mutumin da mutumin eh, su ma duk sun yi an jefe su su ma adali ne sai su kawo maka irin waɗannan laifukan da suka faru duk su kakkalato a cikin shirke ku da kanku sunna kun yadda sabai din nan ba mutanen kaza bane dan ga sun ce kaza gashi bukari ya ruwaito gashi muslim ya ruwaito an ce kaza to anan gurin kar abin ya daure maka ke da yawa domin sai ka tsayar da shi kan inda kuke rigima kai da shi kai ba ka jayayya kan cewa masumai ne shi yana so ya gina maka aqidarsa ne in an yadda wani shugaba ne to dole a yadda masumi ne baya sabo tunda suna da aqida ta ismatul a'imma cewa shugaba baya laifi in dai imam ne ya kai matsayin imam baya laifi duk abin da yake gani daidai ne to sai yake so ya tsora ta akan wannan wanda kuma kai ba aqidar ka bane kai musulmi kai aqidar ka babu wanda yake masumi sai annabawa amma duk wani wanda ya biyo baya to ana fatan ne alherin sai rinjayi wato rashin alherin sa shikenan ya riga ya abin nan haka duk ayoyin qur'ani suka ce fa amma man saqara mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man saqara adai zuwa kan ayoyi da suka tabbatar da haka to sai kace da shi ai muna magana ne akan adalci yanzu kana nufin wannan laifin da suka yi na zina ya ture musu adalci menene amfanin haddi da aka sayar musu me haddi ke yi kanka da zunubi to an tsaye musu da haddi ko ba a sanar maka shi da kai shi an tsaye musu da haddi to kaga an kankare musu zulmin su kenan matukar an tsayar ma da mutum hadi an an kankare musu da zulmin ko da ita gamidiyya lokacin da ta yi zina menene ya turo ta yan sanda ne sai kawo ta a yan sandan ciki ne suka je suka kwakulo inda take suka zo ita ce imanin ta ya turo ta wurin annabi ta ce ya ma'aikin Allah na yi zina fasahiyar ne tsarkake ni ba tare da dan sandan ciki ba ba tare da SSS ba ba tare da kowa ba imanin ta ya jagorancin ta zo wajen annabi ta ce ta aikata alfasha a ka ta annabi ya ce ki je ki zauna har sai kin haife abin da ke cikin ki sannan ki dawo ta je ta haife ta dawo annabi ce ki je wa zai shayar da shi ki je ki shayar da shi har sai ya wadata daga nono ta yadda zai iya cin abinci sannan ki dawo a yi miki hadisi ka duba shekara nawa take bukata kenan wal walidatu rubaina auladahunna haulaini kana shekara biyu yanzu kai aka ka ta amanar gwamnati a ce amma an baka talala mai kamar ka ko bayan shekara biyu ka dawo za a yanke hukunci to ko a ƙasa ba sai ka tafi tali ba ko a ƙasa sai ka tafi tali ko da ɗaure ta za a yi shekara goma to balantana wannan kashi ta za a yi fita sani jeje ta za a yi da ta zo ta ɗauki jaririn ta tafi ta je ta shayar da shi da ta tabbatar ta yaye ta lokacin da za ta dawo sai ta taho da yaron da gurasa a hannun sai na ci dan makar annabi ya wata wata ya ce sake koma in zai magana ta ce da yaro na cin waina da ma sanan a hannun shi ba ruwan shi da nono kenan sannan aka je aka jefe ta da aka jefe ta annabi ya tsaya da kanshi ya mata sallah Umar dan Khattab ke cewa ya za ka yi sallah akan ta bayan ko ta riga ta yi zina yake cewa ta yi tuban da za a raba gidaje 70 na mutan Madina ta ike su tuban ta ita kadai a rarraba ta isa to ya za ka yi me za ka ce dangane da wannan dole su yi ga ma'is sai ma je shi ake kuma zuwa yayi da kanshi ba wanda ya turo shi har annabi ke cewa yace na aikata kaza yace a a kai dai ko dai ka shafa ta ne yace a a kai dai kallanta da kai kila yace a a ba haka wani ba mace duk yadda aka yi annabi ya neman masa wata masakada da zai fice ya kiyarda yace lallai ga abin da yake duk mai turo zuwa ga wannan kuma aka yi musu haddi aka tsarkake su to duk mu idan ka duba cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama idan aka baka takarda da biro aka ce ga shafi guda na wannan yar fallan takardar ka rubuto mana waɗanda suka yi zina da waɗanda suka taɓa shan giya da waɗanda suka yi menene ba za ka iya cika shafi guda ba a lokacin annabin gaba daya a ce ka rawaito waɗanda sun yi kaza annabi ya je su ko ya yanke musu hannu ko ya yi kaza shafi guda idan aka baka ba za ka iya cika shi ba amma yanzu a nan gurin a garin ka ko a unguwarka a baka sai ga wannan da aje ka rubuta sunayen waɗanda kake tuhuma su kila suna zina da mai san giya da mai kaza to ka duba tsaftar wancan zamanin kuma ka duba yadda wannan ke to kaga wannan kenan idan an yi wa mutum haddi an riga an je an riga an kankare zunubinsa kaddara kuma ka taɓa yin zina ba a taɓa yi maka haddi ba amma sai kai tuba tuba ta gari ko da ba a saka maka hadi matakar kai tuba ta gaskiya ubangiji subhanahu wataala ya yafe maka domin Allah ya zana shugabannin laifuka guda uku shirka kisan kai zina da yake siffanta halayen bayi na gari wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wala la yaznun ba guda ku ba kenan sai ce wa man yafa'al zalika yalqa asaman yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗancan yalqa asaman lalle zai gamu da sakamako na zunubin da yayi za a ninninka masa azaba a cikin jahannama zai dawoma cikin yana wulakantacce sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim illa man taba sai dai wanda ya riga ya tuba wa amana wa amila amalan saliha yayi imani yayi aiki aiki na gari sai Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan Allah na canja mugunyar ayyukan su zama kyawawa tuba kadai kuma Allah zai ce a tuba ne in ba dan zai gafarta ba qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين in ba dan Allah zai karɓi mutane ba zai musu talla a yi shaida ce tuba to kaga wato tuba na kankarewa sannan bugu da ƙari Allah ya cewa annabi yi musu istighfari fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka sani cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah da haka kuma fastaghfir wastaghfir li zambika, ka nemi gafaran laifinka in ka taba yi walal mu'minin wal mu'minat ka nema mummune maza da mata duk ka nema musu gafara a nan gurin akwai abu guda biyu na farko lalle ne idan Allah ya cewa annabi yayi abu duk mummuni mai lafiya imani ya san annabi ba zai kiyi ba na biyu tunda Allah ya ce a nema musu gafaran da kansa to lalle ya san an nema musu kuma zai ansa da za dole da da annabi ya yi istighfari kenan wasu gafar da zambika wal mu'minina wal mu'minat mummune maza da mata ka nema musu gafara an yadda kenan sun taɓa ladi amma nema musu gafara kuma lallai annabi ya yi dan ba za ka ce annabi ya yi kibiyan umarnin ubangijinsa ba kuma Allah zai ansa masa dan ba za ka ce Allah ya kyale annabinsa ya tabar da addu'arsa ba abin da zai kara nuna ma wannan sai Allah ba da labari a wata sura sai ce laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim sai Allah ce laqad taba Allahu ala nabi hakika Allah ya karbi tuban annabi wal muhajirin wal ansar Allah ya karbi tuban muhajirai ya karbi tuban ansarai da wanda ka ambata sunan nasa da wanda baka ambata ma duk ya karba wanda ka zana din ka sani da wanda baka sani ba laifin da suka yi na sarari da na koyan duk Allah ya ce saballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladina tabauhu fi sa'atil usra waɗanda suka wa annabi biyayya a lokaci na tsanani min ba'di bayan saura kirin zukatan waɗansu su karkata amma sai Allah ya tabbatar da su akan gaskiya ba su kauce ba to saboda haka dunnan Allah na bada labarin ya gafarta musu Allah na bada labarin annabi ya istighfari kuma shi ya umarta annabi ya istighfari amma duk da haka har yanzu hankalinka bai kwanta ba kana ganin kana da ta cewa kana da mulahaza har yanzu wannan fayilolukan da aka tara annabi yayi tauqi'i akai cewa abin yayi daidai Allah yayi tauqi'i yayi daidai kai kace sai an sake bincikawa to dan saboda haka wato kasancewar sun wanda zaka iya zanowa kace ya taba yin laifi Allah ya riga ya gafarta masa ko annabi sallallahu ya riga ya yi masa istighfar ya riga ya istighfar ya roki Allah Allah ya gafarta masa sannan kuma ko an yi masa haddi wato an riga an kankare masa abin nan sa. kaddara ma ba a taɓa masa haddi ba a taɓa masa komai ba sai ba a yi masa wata ko istighfari ba ko da riga gaba an yi kaddara ba a yi din ba yana da rinjayen ayyuka da sun rinjaye waɗancan ayyukan sa nagari sun rinjaye waɗancan Allah ko yake innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin annabi yace ko me wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha idan kai mummuna aiki bi shi da kyakkyawa dan a samu ko kyakkyawan ya sa akan kare maka wancan mummuna innal hasanatu yuzhibuna as-sayyi'at zalika zikra lil zakirin suna kayan ayyuka na kirki wanda surin da wancan barnar da kake kalatowa da kyar sai ka sa masalla sannan ka dan tsakar wata ka bincika da kyar ka sake bincikowa wata duk Allah na bada labarin cewa wato ainihin ya gafarta musu sannan idan aka ce menene matsayar shi'a game da sahabbai ko riga dai kun ji malamin ya riga ya gabatar matsayin su game da su sune wato kafirta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in banda yan kalilan da malam hikka to mana limamin nan mai kuka dazu duk sauran wato an ce sun riga sun saki layi sannan kuma da siffanta su cewa su azalumai ne da kuma wani abu da ke a suke ga wanda suka san bai karanta tarihin musulunci ba ko ya karanta ta a gurbace su nemi su sanya su kagi gaba tsakanin sauran sahabbai da alal baiti su nuna ma kaman alal baiti suna gaba da sahabbai ko sahabbai suna kyaki da alal baiti bayan idan ka duba falalan da ke tabbata ga alal baiti sai ga sahabban sauran sahabbai ne suka rawaito wanda ba su cikin alal baiti inda suna kyaki da su idan za su rawaito hadisin da ya shafe su hadisi mai daɗi da ya shafi falalan Ali bin Abi Talib dangane da tafiya eh, eh, gazo ta Kaibar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la'utiyanna utiyanna rayata gadan rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan bayar da tutar yaki ga wani mutum wanda yake san Allah yake san manzansa kuma Allah da manzansa ma suna san shi sabai suke cewa mu taba neman shugabanci ba sai a nan ba wai dan zakin shugabanci ba dan mu dace da tamfalan da annabi ke faɗa aka waye gari kowa ya zo yana zazzare ido yana mimmikewa ko a nuna shi annabi ya waye waye sai ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan gidan abu talib aka ce ai baya da gina gida yana fama da ciwon ido annabi ce a ji a kirawo shi aka kirawo masa yi masa addu'a sannan kuma ba shi tuta sai zan to wannan falalan ta tabbata gare shi cikin sahabbai waye rawaito wannan hadisi to salma bin al-akwa ya rawaito shi sa'ad bin abi waqqas ya rawaito shi inda suna gaba da ahlul bait sai rawaito wannan hadisin kuma ga ali bin abi talib ya fitar da yarsa fita cikin sa ummu kulsum ya aure da ita gawa umar dan khattab ya aurar da ita gare shi inda ahlul bait akwai gaba tsakanin kan da Ali bin Abi Talib ya aure ita ga Umar dan Khattab wanda su shi a ba ta yin sallah su kare yanzu sun ce la'natullahi ala abubakar Bakar Umar sana Abu Bakar zai shugabanci shekara nawa biyu Ali yana basa bai'a Umar dan Khattab zai shugabanci yayin shekara nawa Ali bin Abi Talib ya yi masa bai'a Usman ya zo yayi duk Ali bin Abi Talib ya baya mubaya akan wannan shugabancin da suka yi to a nan gurin in ma dai ka ce wato yayi abin ne a munafince haka suka ce kiyaye kuma kasan ta kiyaye ana nufin munafinci kenan a ta'arifin shi an ta'arifin abin nan a taqiya a mafhumi na shi'a wato ana nufin munafiki kenan ma'ana ka faɗawa mutane a harshe abin da ba shine cikin zuciyarka ba ka dace da su dan ka ribato su wato ka ce kana tare da su kamfar yadda mutunci ke zuwa ya dauki tana ya sanya a jikin fatsa ya jefa cikin kududdufi wai na cewa kifi zo in ciyar da kai amma shi kuma ba nufin sa bane ya ciyar da wannan kifin dan ya zargo shi idan ya zo cin tana sai abin da ya zarge shi to dan saboda haka sai su rika kago gabar da babu ita sai su sanya tsakanin ahlul baiti da kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi sallam kuma sune suke tafan dalibi na Abi Talib da cewa saboda tsabagen garin ƙasa har yayi yaki da aljanu ya kore su to kuma sai ya kyale Abubakar yayi zalunci har shekara biyu yana kallon sa ya kyale Umar yazo yake kusa shekara goma yana zalunci biyu na kallon shi ya kyale Usman yazo biyu yana kallon su ina garin tattaki wanda ya faɗa da aljanu sai mutane su gagare shi Eh? to saboda haka wannan suna kirkiro ga ce wadda babu ita sai su sanya su rinka nuna cewa kamar sauran sahabbai sun dorawa alal baiti karan tsara kuma su idan suka tashi cewa suna kare matsayin alal baiti malam ya faɗa mana suwa suka yarda cewa su ne alal baiti su bisa da matan annabi da suna cikin ahal idan aka ce alal baiti wai ahal baiti wa ahal baiti rasulullahi to sun yarda wai ahal baiti rasul fa amma wai matan ka ba sa cikin ahal ka. wai ta ce matar ka ba ta cikin iyalan gidanka amma ɗan kai na ciki jikan kai na ciki duk an taho ga kani duk suna ciki amma wai matar ka ba ta cikin alul baiti kuma ayar da suke gaba hujja da ita sai zanto walwale suke ayar da Allah ke cewa inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera sai su ce ai lafazin wa yutahhirakum wannan lamiri ne da ake amfani da shi ga jama'atul zukur al-musatabin jama'a na mazaje wanda ake masa magana li yutahhirakum da ana nufin mata da sai ce li yutahhirakunna saboda haka matan ba su shiga nan gurin ciki ba sai dai can aje a nemo ƴaƴansu Ali bin Abi Talib sauran ƴaƴansu amma babu yanda za a yi matan su shiga cikin wai yutahhirakum to akwai yadda zaka yi korore wannan magana ta hanyoyi da dama kaɗan daga ciki hanya ta farko duk inda jama'a suka haɗu maza da mata aka yi iya rinjayar da ɓangaren lamirin maza akan mata ba don mata ba su ciki ba domin idan ka duba siyakin ayar gaba ɗaya da matan annabi ake magana har a zo inda aka zo ƙarshe ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna lamirin waye waɗannan da maza ne sai a ce in kuntum in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما كما aka fito karara ya nisa annabi idan yazo mu duri gari kuma kenan ya nisa annabi من ياتي من كن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضيفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتامر صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي اكثاك من يتوكل نبي لستن كاهد من النساء ان اتيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة دل ميرين الماتا وكرنا في بيوتكن إما ذاني وكروا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى